الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى تقف وتم وتم سفر شكرة دبو إيد الريه in the new Hijriya on the Ijaj ila Shirin Ibn Dutan Kutamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya fi sirat da sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mabban malami al-imam da suke اليوم ان شاء الله تعالى لم تشمي كتاب الحج حتى نكو كم نسيا من نسيا كتاب الصيام نعم ومتعرف السلامه na ɗaukar kuma mun shiga asiyawu gaskiya ne shi ke nan. Um, yi magana a kan annahu kana la salli ala mata wa alaihi dai. annabi baya salla ga wanda ya mutu akwai bashi a kansa yace idan an kawo mutum annabi yana tambaya ya ce hal alaihi dainun shin akwai bashi a kan wannan in an ce kiri eh, akwai bashi a kansa sai ce to sallu ala sahibikum ku je ku yi dan uwanku a sallah daga bayan da Allah ya sa aka samu buɗi da fatihi sai yake cewa duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu a kawo shi dukiyarsa faliwara safihi na magadansa ne amma wa man taraka dainan au da yawon fa'ilayya wanda ya mutu ya bar mashi kuma a kawo ni ran da dama baya biya amma daga baya sai ke biya wani yana nuna mana kyakkyawar wato mu'amala da shugabanci na kwarai da wannan Allah sallallahu alaihi sallama ya a rayuwarsa da shi da sabbansa kuma ya nuna gwamnati da gwamnati shi mai adalci shi ne malamai suka sabani shin wajibi ne a kansa ya biya wa duk wanda ya mutu ya bar bashi ko ko dai karanci ne wasu su ce annahu kana yaqdihi wujuban wajibi ne yake biya matsayin wajibi ne dole ne kenan kaga wannan wannan kasar gwamnatin da take da hali take da dukiya to duk wanda ya mutu ta biya masa wasu suka ce karamci ne irin nasa a nan kenan ana nuna duk shugaba mai karamci ya kamata ya rinka bibiyar wato mabiyansa idan sun mutu da nauyi ya biya musu don karamci da kyautatawa da mutuntawa ya kamata rinka samun shugabanni waɗanda suke kula da wannan musamman ma inda a iya yi wa kowa ba akwai waɗanda ya kamata a ce ana kula da su saboda su kuma suna kula da rayuwar mutane suna taimaka mutane kamar yanzu misalin jami'an tsaro a ce kamar soja wanda aka tura shi yaƙi a bakin daga a ƙasa shi ya masa bindiga a ce je fada da wasu 'yan ta'adda yana da mata yana da 'ya'ya yana da iyaye yana da 'yan uwa yana da dangi za ta yi zai faɗa yaƙi sai aka shi to kaga wannan ba sai an yi bayani wa wani shugaba ba ya kamata ya sani wajibi ne cewa ya ɗauki nauyin ainihin da ya tafi ya bari a ce masa a tallafa masa wannan shine zai sa su tsaya su yakin da gaske babu gudu babu da baya amma aka ci ne yake faruwa yanzu ku gane wannan hadisin kun mutum da magari wanda ya mutu idan bawai bawai soja ba annabi sallallahu ya kan tambaye ne yake kansa ya biya masa daɗin da bai biya ba babu hali ne babu iko ne amma da ya samu iko biya ya ta yi alaihi salatu wassalam da sojoji suna faɗa suna cewa an yaƙi a ƙasar da kare kare da ya sa duk wanda ya tafi ya kuskure ya je ya fi kansa aka kashe shi wata ya kafin wasu 'yan satuttuka ma za a zo matattama da suke zaune a gida na gwamnati sai an tashi ta abokinsa ne zai tura yana neman ɗakin ba mu ba wani gidan kirki bane wa ɗaki ɗaya ne don aiki kuma sharin ake kuma babban su da ne shi ma take za a ce har haɗa kayansa iyalinsa su fitar su biyu idan ana baka labarin tozartar da matan sojoji suke iyalin sojoji duk soja in ya mutu a ƙasar nan in aka kashe shi a wajen yaƙi wulatantuwar da iyalinsa suke abin baya jiwuwa wani abu ne sananne kawai dai a ka'idar aikin su ne su ba su isa su su faɗa ba amma yan uwansu da dangin su sai sun tabbatar da haka wannan yake nuna mana mugun tsari da wato rashin kyautawa da gwamnatin take tafi a kan sau da wake ba ne bane ya kamata a gyara suna da da sun je yaƙi in sun ji cin ana ɓarin wuta a kauce ya suke to za ka gaji a kashe ka iyalinka su zo su ba zai yi ba ba zai yi ba wanda ake kashe su a banza ko yan kashe su su kashe su da haka rabe su wanda suka gudu sun gudu wanda aka je yaƙi a kashe su a cikin wajen su shi kenan za dai a mata fareti kan akwai fareti za su sha fareti a yi mata fareti a tsara mata a sa ta akwati a je a binne ta ana dama kuma a kullum matarka kuma benefit ɗin da mutum yake da shi big benefit ake cewa a za ka ci wahala kafin a same shi sun sun sani manyan duk sun sani ya kamata a gyara ko soja ko ɗan sanda ko wani jami'in tsaro da ya je ya mutu a kan hidimar ƙasa yana da hakkin a cikin responsibilities ɗinsa bayan mutuwarsa a kuma da iyalinsa ka biya shi hakkinsa saboda ya yi wa ƙasa hidima amma da san mutuwa cikin haka a ba'an mantura. Allah ta kama na Maiduguri da alkhairi wannan tsawon Allah a cikin gudunin karewa gaba ɗaya kuma Najeriya da muka sani Allah bai taɓa yin wani gudun irin su bare a wannan lokacin alkhairansa sun bayyana mutuncinsa ya bayyana tsoron Allahnsa ya bayyana wani na kusa da shi yake yake gaya mu yace wallahi malam mutumin nan duk litinin da alhamis yana azumi kuma duk duk ranar litinin a gaban mahaifinsa yake buɗe baki yana gwamna don kawari ne sai ya azumin litinin alhamis kuma aiki kan daman ka saurare shi kafe bakwai da abinci a wasu jazo yana bibiyar ku an ta ko ba fito shi yanzu mutanen mai tukuri sun samu kirki shi aiki a kan kari bibiya baya zama cikin wato guraren da ake rikici ɗin nan kokari yake na ta gina musu gida talakawa yana ta a koma ba duk sun ba sun cika gari suka ta Ku ci kasar ku ne dukiya ku ci dole mu ku aiki ya gina musu ya ce su koma kuma ya raka ku kuma ya kai musu tsaro dan ya sa suka ce a tsare shi a kai mai farmaki aka ce farmakin da aka kai masa Da ku da shi suke ba za su ce wallahi ana harbi malam tafiya wurin yake sai manyan jami'an tsaron sa ne suka danna shi a dole a kasa kasan kuɗi da shi haka har ta shi yana wuce ta saman sa yana kuka aka sa shi a mota bullet ko yana kuka yana zubar da hawaye to la shahada ya yi musu gwamna ba ba ga wannan shi ya kamata da a zaɓa shugaban kasa ne kuma kuma wani da gaske da kusa kawai mu je kuma masa ƙura'a irin waɗanda suke aiki don Allah ba ba kariya ba waɗannan su ne mutane to kwanan nan an kashe wani babban su da za su bi labari wani babban soja shi ma wani babban soja fita ya aiki idan na gwamna ya je ya yi operation ya yi aiki ya aiki ya aiki ya dawo zai da koma a shirya masa suka harbe suka kushe shi babban ne kuka aka binne za masa amma alhamdulillah a ranar da aka kashe shi ya so iyalinsa ta ce da gida a da ya ce ga gida ya ba su sauta a rubuta sannan ya ɗauki naira miliyan ashirin ya ce gashi nan a kula da 'ya'yansa a ce baka kaga wannan ai yayi to irin wannan shine sai kaga ana jin daɗin mutum ana son mu'amala da shi saboda yana kula da yana kula da hakkin mutane inda kuna so mu ci gaba da karatun nan ku gyara abin nan ka je ka zauna ka gyara shi ku cire wannan da saman mana kaga irin wannan ai shine shine kulawa kuma shine shugabanci shugaba ya zama mai tausayi mai jin kai tunda ka ba kudin shi bane kudin gwamnati ya sa mutumin nan ana son sa da gaske ya yi iya kokarin sa kuma yana kan daidai gwargwado Allah ya taimake shi Allah ya yawaita mana irin zala ya rubuta ta wani kabari guda biyu wasu kabaruka guda biyu ya ce in kuma da yi azzaba ne kuma yi azzaba ne fi kabirin abin mamaki ya zuce ya ga kabaruka nan sai yake ga sabai ya ce waɗannan kabaruka yanzu haka ana yi musu azaba amma ba wani abu ya sa ake musu azaba ba sai abubuwa guda biyu mu saurare su don mu kiyaye don suna jawo azaba kabari na farko ya ce ɗaya daga cikinsu kana layar ciro min baulihi idan ya zo bawali baya su fituwa yana yin bawali tsari a gaban mutane ana ganin su al'aurarsa irin mutanen nan ba su da kintsi mutum ya je yana yin bawali ya cire wandonsa a gaban al'umma mutane ana kallonsa sai ke wannan yana jawo azabar kabari ko kuma bayan su cire min idan ya zo yin bawalin yana yin fitsari yana kwata wandonsa bayan sarki na suna shi ma la ya min wannan shi ma yana jawo azabar kabari laifi na biyu shine kana yamshi bin namima mutum ne mai tafiya da annamimanci annamimin mutum ne da tafiya mai haɗa mutane mai haɗa wuri a haɗa wancan da wancan ya haɗa waccan da wannan ya haɗa waccan da waccan shi ne ya zauna burinsa ya gaya ya haɗa mutane kan ya hargitsa wuri ya ga ya raba kuminci da mutunci da ke tsakanin wani da wani shi ma wannan yana jawo yana jawo azabar kabari wannan kuma da laifin ne guda biyu wanda hadisi ya tsoratar da mu aikata su wanda zai tsuguno a matsayin musulmi samu wanda wadda ke mai sutura ko a mota ne ana tafiya kar mutum ya je cire wannan a bakin titi kwanan kallon ya tsubuna sosai ya cire wandonsa don hatta yana mutum zai cire wandonsa a tsamano an koya mana a shari'a ba wani mutum tun yana ce zai kwafe wannan ya tsubuna ba a zai sun koya sai ya je kasa sai ya zare wannan ke biya bukatarsa to wannan yana da kyau a koya wa mutane su iya su koya don kada mutum ya zo ya rayu ya jawo samu sifa tana kwanci a kabari ana Allah ji kanka ana ta dukan a kabari saboda wata ɗabi'a da ke ta mutu tana aikatawa masu tsuguno a kasuwa da wuraren aiki akwai wuraren da ana tsuguno a kasuwa wuri ne wanda yake ba shi da tsafta ba shi da sutura daga mutane suna tsoma ana ta ganin al'aurarsu duk inda suka zo wucewa ana ganin su kada mutum musulmi ya je ya tsuguna irin wannan wuri don ko ba a yi maka magana ba to lallai zai jawo maka azaba ta za zala zai so ga musu annabi dan ya sauƙaƙa musu sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ainihin wato itace na wato ɗanye itacen abin da ya samu itace ɗanye sai ya dasa a jikin wato a jiki akan tsabarin kamar yadda za a dasa itace raba shi biyu ya fara shi ya sa ana ya sa ɗaya wa wada ala kulli qabrin sittatan sannan sai shi da Allah ya kafa mu annu ma da yayi da Allah ina fatan Allah ya sauka musu a cikin kabarin nan kafin itatuwan nan su bushe in suka bushe kuma za a sake dawo ne in ba su bushe ba kuma Allah zai yi musu in Allah ya taimake su itacen ya kama da shansa ya kama ya ci gaba da yi to shi ne za su samu sojin azaba to Allah ka kiyaye mu hadisin bukhari ne da musul fiyar wai taushi sanadinsa shi ne abu da bin abu to a nan me hukuncin idan an yi mutuwa sai a je a kwalli itace ɗanye sai a suka a jikin kabari zai wanda hukuncin wannan ba halatta ba da kuma kamata ba dalili shine da annabi ya yi wannan ba cewa ya aje a ci gaba da yi ba ba suna ci da ya ce a koyi da shi ba don akwai abin da zai ba ba sai an yi koyi da shi ba dalili na biyu shi ne. shi ɗin ma ya yi haka ne saboda ai Allah ya sanar da shi ana musulma kai wa ya sanar da kai sannan ka ɗauki itace ka ji ka dasa a kabarin wani kiran kiran ka san cewa ana mai azaba kuma ba kowane kabari annabi ya yi wa ba ya an yi ta rayuwa ya ta nuna mutane a madina me yasa bai ta dasa musu itacen ba da duk da mun gani ba a kabarurkan sabu an ci da sauran itace shi da na ce ba sun da wani da su shi a kan kabarin mamaci wasu bishiya ma ba ba ɗaya ke ba a dindindin bishiya ake da za a tafiya ba. a kuro to jijiyar ta ce kuma kenan kaga sai yanke ɗauki ɗanyen ce ta sa a kabarin wani ka nuna mata ka san ana masa azaba kenan sai wannan akwai ma tuhuma zuci kansa lokacin ma ita tuhuma baya cikin abin da aka ce a yi sai abin da mutum wata addu'a a roƙi Allah Allah ya kare shi kuma kullum ana faɗa kowanne da jikin mu bai mu yi aikin ƙwarai da za mu kukuta wajen Allah tabaraka ta'ala bayan mu mutu tanadi ake shiri ake yan uwa wannan al'amuran yau da gobe din nan da kake gani su ne suke kubutar da mutum azaba a wajen Allah amma mutum ya zauna ya saki jiki ya riƙe kafa ya yanka yasa ya abin da ya ga dama ba ruwansa da halal ba ruwansa da haram baya jin wa'azi baya jin fadagarwa sai mutuwa ta zo a za a ta kuka da zai a cikin shi ta kuka ya tafi a yi addu'a ya addu'a amma da kafin ya mutu ba su da Allah ba da kafin ya mutu baya ma zuwa wajen da za a ce ba Allah da kafin ya mutu kuɗa ma yake yi da masu wa'azi ma duk wanda yake wa'azi ma yana ganin an takura mai ne amma sai bayan ya mutu sai a zo a ta ce a ta raba addu'a a masallaci a ce kai kira ya addu'a ba amma dai mutum ya zama mai hankali shi ma kuma ka dan motsa kai wani abu don musulunci a kan lokacin addu'a akwai yin wantaka ana yi wa mutum addu'a to ko da ka fa kowace addu'a ne an yi Allah zai karba akwai wanda za a yi kai wallahi zai karba ba saboda ai ba kai addu'a shi ba amma mutumin kirki da addu'a na kirki ne na kwarai ne yana aikata alkhairi iya daidai da to kaga Allah ya ɗauki ransa wa Allah ta yi addu'a sai Allah ya karba amma mutum da bai dama da hanyar ba hanyar rahamar ba yadda ita ba hanyar rahamar yadda ita ba yanzu kwanan nan wasu suke bugo mun waya wata ne suke bugo mun waya wata na kuka suna cewa ita abin da ya dame ta mai gidanta baya sallah sun tara yaya shekara goma sha ita walla mutumin nan baya sallah ta za a zo a ce tarin sallah a cikin unguwa kowane mutum gida yana fita ya je sallaci mutumin na yana kwanci baya tashi sai karfi ya takwas tara ya wanka ke dai ga tara breakfast breakfast ka sa masa breakfast inda ka ga jaki haka yake da ci ya fita A jaki da fita waya sallah a ce muna kallon mutumin nan da ya an bari sallah ba shi ya je harkokin su dawo shi wallahi haka zai dawo lokacin ko wikin inda ya ba a kira azan yana zaune yana kallo yana danna wayarsa a kira la'asar yana zaune yana kallo yana danna waya ce magariba da isha'i kan dama hajji ala haraj yana gida zai fita sallah ba kuma ba zai yi ta ba zai je masallaci kuma ba zai yi ta gida ba kuma da mun mutum ya cewa yaro ya je masallaci ma bai yi ba sai irin ta kaga ana zaune shi anguwa ana ganin sa ana gudun sai ya mutu a zama ta shi da tabarmai a kuma gida الدعاء انا رضا الدعاء ما تخطي اشياء ما يعد الله ويقلق ما سره ما يا يا يا يا ما بايعي ليه ما بنشف هذا الجن بابو الدخل ما شاء الله ايش بي كان المسلم مسلمين يخاف بيجيني اسئلة لا فاهم قلنا مجالس تشيب اكيد والله wani kuma bai kuɗa da yake shi ya dama yana cikin nishadi zai yi wani kuma ya cikin nishadi zan saba ce zai ba duk ran da yake cikin ɓacin rai da damu ba ya saba kawai zaɓa yake ko in an je wani wuri ana taɓa zai alwala shi ma ya shiga amma ina karan kansa ne ko a ofis su da zai yi ba ko a gida da zai wani lokacin ka ya yi wani lokacin ka zai yi ba ba ruwan sa kuma ba a kayan magana ba saboda yana da abin duniya sai kuma wallahi ba na Allah ya masa duk abin da zai masa a wurin zama ga albashi mai kyau da rayuwa mai daɗi da abun hawa ne ta ce da lafiyar Allah ba shi amma baya sallah wani wannan sai an gama a tibi shi da tsere tsere a tura akan masara a kwanta mutane lokaci su tafi shi ne za su lada sun raka shi aje abin ne shi kuma a zo a ta zama ana ta yi tarbi ana ta jin tarbi a ɗan mu ya mutu a masa addu'a wallahi malam ka tsaya sai wakan kan lissafi duk addu'an da za a maka ni kan su ba ka sallah ka tabbatar sai ka shiga wuta alƙawari ne Allah Allah sai mana ko matsala ta biyu a shine rashin lafiyar annabi Allah ya sha bamban rashin lafiyarsa da sauran al'umma musamman zazzabi ya zo a riwaya cewa ana ninka musu ne da wani ikon Allah shi zazzabi sai a masa in kai za ka yi wahalar da zazzabin su zai baka to shi in shi ne sai an ninka masa saboda bin saboda shi annabi ne a za a yi kuma da can abubuwa da muke ci bayani ya sha bambam da mutane to haka kuma rashin lafiya ma Allah ya bambanta shi من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال ya رسول إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت لأنك أجرين قال نعم رواه الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم ينايم وعد إن أنت وعد شيء كيد da النبي شيء كيد من النبي mai tsanani shi yasa duk manzo Allah yana zazzabi malam bokiti bokiti ya ke na ruwa ana zuba masa yana abin a isi da mai yanzu wanda ya kwanta ake ɗiban bokitin ruwa ana zuba masa aiki a fara tare da duka fanni amma wallahi haka yake shanya zazzabi nan sai da jikin sa yake yi salatu wassalam abin da faru shine abdullahi bin mas'ud ya shiga wajensa wata rana ya gan shi yana wannan zazzabin shi kanka ibn mas'ud sai da ya tausaya annabi shi kana irin wannan zazzabi ya rasulullah zazzabi mai tsanani haka annabi ya ce ajal kwarai kuwa ni la'u aku kama yu aku rajulani minkum kai lalle ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke yin zazzabi sai abu dan matsu sai ya ce sai na biya masa ne an daga ajirai ne idan wannan ya nuna kana da zaka biyu nan. ladan ka tala biyu ne kala nan ya ce kwarai kwarai da aka ɗora mutum mutum biyu Ina za a bani lada kala biyu wannan yana nuna mana yan uwana irin ibtila'i da jarrabawa da annabi ya gamu da ita sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu jurewa misali da da tsaro shi magana ta gaba ita ce a walam ya mutu sallallahu alaihi wasallam ta rayyara wallahu ta'ala baina an yuftaha lahu fi ajalihi thumma aljanna wa inna ahab wa in ahabba laqiya Allah sari'an فاختار ما عند الله إلى الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها Kuma cikin shi ne dukkan ruwan da ya zo mutuwa Allah ya kan ɗauki ransu ne kawai ba tare da an tattauna da shi an ci masa ka mutu ba ka mutu ba duk an nuna mu da bambancin mu da annabi shi kan da ya zo rasuwa sai da aka kashe zaɓi a ɗauki ransa ko a barka ka ci gaba da rayuwa yace lam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta khayyarahu Allah ta'ala annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya bashi zabi shine khayyarahu akan a ƙara masa akan ajalinsa a ƙara masa nisan kwana ya yi rayuwa yadda ke sannan in yi mutu kuma ya shiga aljanna Allahu akbar Allahu akbar wa in ahabba laka Allah sariyan idan kuma annabi yana so sai a mata maza kiran sai zai game da Allah da gaggawa kuma shi mutum yana da gidan aljanna faktara ma inda Allah ala duniya da haka annabi ya zaɓi abin da Allah ya masa tanadi na aljanna ce a ina sai na zaɓi a ɗauki raina yanzu in tafi in samu rahamar Allah in samu aljanna ya rabu da wannan duniya wannan sabitin ci sahihai ne ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga nana insha Allah iya da ita ranar buka sai bar duniya sai da aka ce masa in ya ga dama a tsara masa ina ya ga da har yanzu yana nan kuma ba aljanna nan da zai sane ta amma ka duba malam saboda Allah ya Allah Allah kai mana afuwa ya Allah Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka cire mana ka cire mana san duniya a cikin sha'anin mu Allah ka raba mana san duniyan dan zai zo ba mu da kusanci gare ka wallahi malam da aka ba annabi zabi ce sai ce a dauke raina in koma ga Allah in samu rahamar aljanna idan wannan yana mana shida kan wani abu to yana mana shaida cewa wannan duniyar wallahi sai an bata aka bata ta shirya kuka bata ba ta shirya ba kana jin daɗi ka tafi ko ba ka jin daɗi ana cikin tsakiyar walwala ake tafiya ana harkoki to ce dukkan asara ta karewa mutumin da ya fifi ta zama a wannan gidan ƙararren gida a can zaman sa na lahira ba za ka tambayi waɗanda suka mutu su baka labari da za su baka shawara cewa ya kamata ka yi wa kanka tanadi ka ta shirin lahira kullum musulmi bayi da wata rana da baya tanadi don lahira bayi da wata rana bayi da wata awa wai da yake mantawa da gamuwa da Allah kullum saboda wanda ya fi ka matsayi ya mutu wanda ya fi ka lafiya ya mutu wanda ya fika data ya mutu wanda ya fika ilimi ya mutu wanda ya fika tsoron Allah ya mutu wanda ya fika muhimmanci ya zauna a duniyar Allah ya raba shi da duniyar Allah na fasi mu a zuwa ta bashi zaɓi ya kuma zaɓi ya zaɓi ya zama da Allah din kuma haka ya je game da Allah yana cikin rahamar Allah insha Allah Allah samu halu da shi a cikin cetonsa matsala ta gaba shi ne shi annabi idan ya kwanta a kabari ka saba ta cin gangan jikinsa ومن ذلك أن الله حرم a الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والدليل عليه حديث شداد بن عوف وهو في السنن قد بعض الأئمة duk wani annabi da ka sani duk wani annabi duk wani manzo da ka sani in ya mutu ta ba ta isa ta ci zanzan jikinsa ba ya zo a cikin hadisi na shaddad ibn aus ya ce inda min afkari ayyami kuma yau muljuba annabi ya ce ranar da tafi kowace rana a cikin wato ranakin ranaku da Allah ku ɗauki sarki ya baku a duniya shi ne ita ce ranar juma'a kan wannan rana ta yau kenan ita ce lamba ɗaya a cikin ko a wajen Allah ranar juma'a ne Allah zai tashi alkiyama za a mutu ranar juma'a ne kuma Allah zai ta da mutane don ya tsari ranar suka halitta annabi adam a ranar kuma za a shiga aljanna wannan rana rana ce ta musamman shi yanzu aka ce idan Allah ya waye mutum mai wanka mu saka kaya irin wanda ake gudun mutane da shi in an kai su tsibiri mu je masallaci da wuri saurari kurba a kuma je ma mala'iku sun riga mu zuwa mala'iku wuri suke zuwa don masallacin juma su ma su ma suna zuwa ne saurari zikiri wajen su ma ita suke zuwa saurara su mala'iku duk duniya يستمعون الذكرى كفاقوا مع النبي كلهم كانت جمعة كنا كانت صورة السجدة ركعة فرق كنا كانت صورة الإنسان ركعة اليوم هل أتعاد الإنسان هين من الدهر لم يكن شيئا منفورا فبدو أن نصوره لي صوروني نقول هذا يدع سكي بياني أكن عشان دنيا أخمتها شيئا da ce duk sati a rinka tunatar da mutane a su tana yi to neman ya tunatar mutane abin zai faru a wannan rana ta juma'a haka hadisin ya cikin hadisin ya ce inna Allah harrama ala ardi an ta'kula ajsad anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ya haramta wa ƙasa kaccace naman annaba duk annabin da ya mutu su kada shi namansa a tarkace shi namansa da za a je a buɗe annabi bayan ya ba duniya yadda yake haka a same shi amma mu ko ba abun ne ka ba ta barka a bayan ƙasa sai ta cinye da rana za ta buge ka ka kumbura ka fashe kuka ya yi kasa kasa ta cinye kasa tana cin abu a ƙarfe ne aka kama tana ci ta cinye ta cinye har ka shi wanda za ta iya cinyewa wanda zai ƙarfi da zai kana cinye shi wasu abubuwan saura ga sun saura sai dai ka suka tarar da sun ruwan kashin ne a zai amma a cikin mutane wasu Allah yana zaɓar su ya musu wannan dama a ce ba wa annabawa hadisi ya zo sahihi a madina baban jabir dan abdullahi a uhud ta kashe shi dagin uhud abin da ya faru shi ne wata rana an yi wani ruwa da wuta makabar su ya share kabarukan mutane ya tafi da abin da wasu kuma ya tori ruwa ya yi sai aka zaga wani gawan tattashi da littafinsa har ma da alamar jini a jikinsa a cikin wannan kaburinsa da ake aka bude aka gani sai aka ai baban jabir ne abdullahi bin haram kenan sahabin annabi abdullahi ibn haram shine baban jabir jabir bin abdullahi bin haram aka ce ka jefa ruwa ya buɗe kafar mahaifin ce na je na duba shi na gan shi yadda muka binne shi haka yake suka da aka daga tono aka yi a cikin to ana samun ɗaiɗaikun mutane wasu ba a iya ganewa kafin mutum ya mutu Allah ne ya bar wa kansa ne Allah ya kan yi wa wasu bayi da ya dama ko a cikin makabarsun nan namu ba mamaki ka abin nan kaga wannan ana wani malamin mu yana da labari a wata rana a ƙasar saudiya ana yin hanya a wani wuri tsohuwar makaranta an daɗe an mamanta da an bunne mutane aka zo hanya ya zo za a bi ana gyaran hanya ya aka ce to ya duba in an ga akwai sauran ƙasusuwa na mutane shi a kwashe su a zuba a buhu a kan su tsawar da abu ne ana tono ana tono ana gyaran hanya sai ga shi an zo ƙasar wani shi ma ka gan shi yadda ya haka alamar sallah a goshinsa muna kwance da ka tambaci yake aka zo aka duba abin mamaki sai aka gane shi duk da da mutuwa wasu su gane su ce ai da wannan wani matashi ne tun gidan wane ne kuma allah ya ajiye ubansa bai mutu ba aka gani aka ce ai wannan shi ne wannan aka tambaye ma yaron shi kai wannan yaron me yake yi shi ko Allah ya masa wannan baiwar sai to Allah ji kan wani yana kusa yake a iya sanin sa wannan yaron nasa da taɓa koran su ke yi masallaci ba kuma duk sammakon mutum a masallaci ya tare da shi sananne ne kawai ladan kowaye sai mai buɗe masallaci bai buɗe ba shi kam shi ne na farko don kuma duk ne zikirin da zai zauna yana zama a masallaci yana zikiri shi zai zauna ya gama zama shiri ta zai bar yaron nan shi ne mutum ƙarshe da ake gama masallaci da shi shi ne kuma na farko da cikin wasu kofar masallaci a buɗe mutum ne kuma a da mai yawan da suna da karatun sa'ani wannan kurin shi da su a masallaci yana yawan sallah yana yawan karatun ƙur'ani kusan ya fito so zai tafi masallan wannan makaranta idan ya dawo fa duk inda yake da baya wasa da sallah kuke ina abin da zan iya faɗa a kan su kenan kare ya mutu Allah ya ɗauki ransa bai masa nisan kwana ba wata ce ta wannan shine ba sai an yi dogon labari ba wanda yadda Allah ya ce mutane kan yadda Allah ke girma mutane wannan tun kafin a je kiyama Allah ya bayyana ya samu wannan daraja ya samu wannan matsayi ya shiga kullum mutum ya yi iya ƙoƙari ya rinka zaman kansa me yasa nake da ƙoƙari da himma a kan abu kaza da kaza da kaza amma kuma nake da sakaci a kan abin da ya shafi Allah shin dama mutum yana da wani abin da zai fifita shi a duniya sama da bauta wa Allah daman kana da wannan abin suka gane cewa lallai shi ɗan fa maƙiyi ne a gare ka yake so ya hana ka ka bauta wa Allah Allah ne ya baka lafiya ba ka hankali da ne da kan hankuci ba ya baka yadda za ka rayu kuma ka ƙi ka bauta masa kare ka a baya akan bautar Allah jiya ba mu garba wani dan wani ke gaya mu wani abu har so na yi sallah ya zo ya same ni ya zo yake gaya mu Allah ya kawo shi zai gaya mu yana tambaya na wasu zikirai ne da yake yi yace yana so a gaya masa ko ya tabbata sunna annabi ya ce a yi dan sai ya zo ya ta wahala akan abin da ya yi shekaru sama da ashirin yana wannan abu irin da yan wasu da da ake bayan asuba kuma wasu wanda yake yanzu ya kasuwanci wasu da wasu kuma ba su cikin wata karatu ne gani iyaye da kakanni da suna su kuma Allah amma ni da wannan da wannan shine tsara kuma kuma wani kudi abu ɗin su ke naka ita kowanne nema? a ta mutum Allah ba su kawo masa iyaka ko kwaya goma ko kwaya ɗari ko kwaya kaza ba kuma ya shawara ce ce mana alhamdulillah ni ko yau ni ko me zan ce wa Allah da na yau ta jini ciwon ta amma da da minti ɗaya Allah bai taɓa kwantar da ni ciwon na kwantar ni ba kuma in bayani ba ba gane ba kawai ina jin likita ya gaya ina da wannan shi kenan na alhamdulillah sai na tuno ba akwai yan uwana da mahaukata ne su kuma in yi zan ji ciwo don Allah da lulle da hawan jini ciwon da to mahaukaci wanda shi kuma aka mai da shi mahaukaci ne ce wani kuma yana son duniyar yana cikin rayuwa Allah ya kashe shi bai shirya ba dinkin abu Allah ya tafi shi lahira in ka ga an bada da hawan jini da suga amma an bada zan yi nafila zan yi sallah zan yi sadaka zan yi sadaka yace yanzu akwai wanda yake kwanci a gidan asibiti ake ya mutu shi ma so yake mutu ya mutu ba iya zo sallar juma'a ba ya iya tashi da ta annabi ba ya kaza sai kuɗi ake ta kashe masa ana wahala kuma ya ki warkewa wai kuma gashi nan yana rayuwa rabi da rabi randa randa Allah bai tsora shi ya fahimci addini ba ga ciwo ga rashin lafiya wani kuma kaza wani kuma kaza yake ni ko Allah ya bani tsora mun ciwon kuma ya bani yadda zan yi maganin ciwon sai na rungume shi sai na cire shi a raina sai na sami mun mai hawan jini ya kamata rinka yi mai ciwon suka kamata rinka yi kuka taimaka mu gyara abinci na raba abinci na da iyali na ce ni ai mun kaza kuma rayuwa ta ke duk abin da kike ci nayi mai shi ta ka ga nan tas nake sai dai in ni ga da wa'an in ya hau in je mu magani in ya fuka ci gaba da rayuwa ta ci babu da yake nan wannan mutum magana nan da ya biya mu sai tsara mun wato ce Allah yana da bayi din nan to kaga wannan shine tunanin da ake so mutum ya yi yayin da Allah ya ji ka dukkan dura kuma abu shi ke na cikin rungumin kaddara alhamdulillah haka Allah ya ji gaba ai Allah ya ma maka mai sauki Allah ya maka mai sauki saboda wani sai ga yayin da mai da shi kuma yana rayuwa yake yana da ɗansa wanda Allah ya sa aka haifa shi kuma mushawwa haka mai larura shi kuma sai yaran nan masu ruwa tun da haihuwa wahala a ta yi ce yanzu da ni ne wannan suka tun da farko na ga ba lalle in je makarantar ba lalle in yi aiki ba lalle in samu kaza ba lalle yanzu ni ko Allah ya mun kaza mun kaza ya ci to yau kuma da shekara kaza ma da mana wasa da wannan litin in Allah ya sa da ranar da zan fanta bacci da ya kiri ne bacci yake ɗauka ya ce kuma duk yadda aka yi zan tashi ƙarfe hudu kallon fa aka musulman kallon dan boko ne professor ne wallahi ba mamakin zai karanta baki da ke ga koya masa ko in zai yi wani ɗan ki ga koya masa wallahi ma na ɗan boko ne ko kwaya tugo gemu shi ba shi a hausa magana ne ɗaya biyu turanci kawai kallon Allah ce zaɓen mutane ko ya ce kullum ne a masallaci damar akwai ma wajen zama na ma an musu kawai ba yadda za a yi inda ya kuma kan sana yi tafiya ne kawai kowa lafiya kowa ya sani kawai in ba a ganna ba kawai da mai shi kuma haka Allah yi ni ba zuwa yake ka zama wajen wa'azi irin da ta fi a duba shiriyar Allah zan salloli sallolin da yake kan kafin ki shafa'i da wutar shi ya fi shi mai masu na tashi a cikin mun laili a kan karatu ba ba a can na gama a kasa na Ki yi ta isi fari zuwa ta masallaci ta farko a idan ana idan da asuwa ban zauna ana da wuri dina na naziri ba zan tashi ba sai ya gama shi kuma ina kuma gina fa haka zan yi ta yi sai na ga gajiya bacci ya kama ni da shi kan sai in ajiye turbina ce in kwanta in ta bacci ta ne zan yi bacci na da ta tari yalla na dama ka duba balan wani mutum ne guda ɗaya da ya tsara wa kansa rayuwa to irin wannan suna ya maka arziki tana da timetable a kan rayuwarka lokaci kaza tana kaza lokaci kaza tana kaza lokaci kaza tana kaza in mutuwa ta zo maka malam sai ka samu haske a kabarinka muna fatan Allah ya saka mana rayuwar Allah ubangiji ya ba mu lafiya akwai dan uwa cikin da samun da wannan masallaci alhaji ibrahim ga gudun zaman sa alhaji ibrahim bai da lafiya yana kwanci a asibitin aminu kano shi karan jiya ko jiya kenan allah ya jirage shi da larura damun ba lafiya ne ana samun laiji ne yanzu haka yana kwanci a asibiti amma dai labarin da muka samu a kusurki sauki to mai mata addu'a matsayin su na uwa kuma uba kuma muna tare da shi yana na tabbatar da lafiyar ta kalau da yana zaune a bai da lafiyar mai masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka yi mana arzikin lafiya da zamu bauta maka Allah ka mana jinkiri mai albarka shi da sauran yan uwa da ba su lafiya sai su kanci kuma wannan ma muna tare da su suna tafi da ciwon a jikinsu akwai wanda ana tare yanzu haka ana tare kuma akwai ciwon da a jiki dai ana ta zurzawa duka mu Allah ka mana arzikin lafiya da zamu bi ka kamar jiki da albarka da zamu bauta maka Allah ka ɗauki mu muna kan sa'a da dace ban sani ba ko an fara zuwa gaishe shi ko ba a fara zuwa ba za su ji mu sanar in an fara ba da dama a ji a duba shi insha Allah abin da muka faɗa an bishe Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh